Thank you. الذين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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مودفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to insha Allah za mu dora akan darasinmu na suratul shu'ara mun kwana a ƙarshen aya ta 175 kisar annabi lutu alaihi salatu wassalam mun ji yadda da'awar annabi lutu ta kasance tsakaninsa da mutanensa mun kuma ji irin bijire wanda mutanen suka yi wa kiran Allah sannan daga ƙarshe mun ga irin hukuncin da Allah ya hukunta a kansu wannan ita ce sunnar Allah tabbatacciya wannan shi ne sunnar Allah tabbatacciya duk lokacin da Allah ya hana wani abu to abinda zai magance maka fadawa cikin matsala shine ka hannu daga abinda Allah ya hane ka duk lokacin da Allah ya yi umarni da wani abu abinda zai tsare ka daga fadawa cikin matsala shine ka aikata abinda Allah ya umarce ka da shi kamar yadda ƙarshen kowace isa Allah yake cewa inna fi zalika da ayatan a cikin abin da muka karanta na ayoyin alkur'ani Allah ya ce akwai aya ma'ana akwai aya akwai abin ɗaukan wa'azi akwai abin da zai zama izna ga mutane Allah ya ce wa ma kana aktsaruhum mu'minin Allah ya ce amma mafiya yawan mu'min mutane ba su zama masu imani da Allah ba to Allah ya samu dace Allah ya mana albarka to yau insha Allah za mu tashi a farkon aya ta 176 kisar annabi shu'aibu alaihi salatu wassalam to Allah ya samu dace to sai Allah ya ce بسم الله الرحمن ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالمقصاص المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين الله يجي كذب أصحاب الأيكة المرسلين Allah ya ce mutanen annabi shu'aibu alaihi salatu wa salam. Allah ya ce su ma sun karyata manzannin Allah bisa ka'idar da muke ta karanta waɗannan isoshi a kai cewa karyata manzo ɗaya daga cikin manzannin Allah hukuncinsa daidai ne da karyata manzannin Allah duka Allah ya ce kaddaba ashabul aikatil mursalin mutanen annabi shu'aibu su ne ashabul aika ashabul aika su ne ashabu madayana Allah ya ce kaddaba ashabul aikatil mursalin mutanen annabi shu'aibu alaihi salatu wa salam mutanen madiyana Allah ce sun karyata manzannin Allah iskala da lahum shu'aibun ala tattaqun Allah ce lokacin da dan uwansu annabi shu'aibu alaihi salatu wa salam ya ce musu yanzu ba za ku ji tsoron Allah ba yanzu ba za ku bi dokokin Allah ba inni lakum rasulun amin annabi shu'aibu ce musu ni manzo ne na Allah zuwa gare ku kuma amintaccen manzo ma'ana ba zan ha'ince ku akan abinda Allah ya aiko ni da shi ba ma'ana abinda Allah ya aiko ni da shi shine abinda zan isar muku ba zan muku wa'azi domin na huce haushi akan ku ba ba zan muku wa'azi domin ni kuma na biya bukata ta akan wa'azin ba inni lakum rasulun amin yace ni manzon Allah ne mai aminci zuwa gare ku fattaqullaha wa ati'un yace ku ji tsoron Allah ku yi mini da'a wa ma as'alukum alaihi min ajrin yace kuma ba zan tambaye ku wani lada wani sakamako akan abin da nake kiran ku zuwa ga Allah akai ba in ajri illa ala rabbil alamin sakamako na yana ga Allah ubangijin talikai wanda ya sa ni in yi muku wa'azin yan uwa muna fahimta kun ga yadda dukkan manzanni suke zuwa su fara da awa nan kusan hatta kalmomin da suke fara amfani da su kalmomi ne guda daya jama'a mun fahimta wannan yasa duk wanda ya karyata wancan manzon to hukuncinsa daidai ne da ya karyata wannan domin hatta saƙon da ake basu su zo da shi zuwa ga al'ummominsu saƙo ne guda ɗaya annabi shu'aibu ya ce musu ala tattaqun ba za ku ji tsoron Allah ba ba za ku kiyaye dokokin Allah ba inni lakum rasulun amin ni manzo ne amintacce zuwa gare ku fattaqullaha wa ati'un ku ji tsoron Allah ku yi mini da'a na yi muku jagoranci zuwa ga rahamar Allah wa ma as'alukum alaihi min ajrin kuma ba zan tambaye ku wani lada akan abin da nake kiran ku zuwa ga Allah akai ba in ajriya illa ala rabbil alamin sakamako yana ga Allah ubangijin talikai awful kaila wala takunu minal muksirin yace ku cika mudu duk lokacin da za ku yi mu'amala da mutane na saye da na sayarwa saye da sayarwa wata mu'amala da ta shafi awu ko aunarwa annabi shu'aib yace musu awful kaila ku cika mudu wala takunu minal muksirin kar ku zam daga cikin masu tauye mudu wa mutane wazinu bil qistasil mustaqim sannan ku yi awu da skeli madaidaici na adalci al qistas huwa al wazinu bil qistasil mustaqim yace kuma in za ku dora wa mutane kayansu a skeli ku dora musu akan skeli madaidaici wadda babu cuta babu cutarwa a cikinsa jama'a muna fahimta wala tabaka sun nasa ashiya'ahum kar ku tauye wa mutane kayayyakin su ma'ana kar ku cuci mutane a wajen saye da sayarwa wala ta asau fil ardi mufsidin kar kuma ku zam kuna yaɗa mugunyan barna a bayan ƙasa bayan kun zam mabarnata yace ku yi kokari ku kiyaye domin mutum bai iya yaɗa barna a bayan ƙasa har sai in ya zam shi din mabarnaci ne yace to wala ta asau fil ardi mufsidin kar ku zam kuna yaɗa barna a bayan ƙasa bayan ku kun zam mabarnata domin wannan mummunan aiki da za ku yi zai iya haifar muku da bushewar zuciya yadda za ku zama wakilan shaidan akan batar da bayin Allah ɗan uwa mun fahimta wannan bayan shirka da Allah ita ce babbar matsalar mutanen annabi shu'aibu alaihi salatu wassalam idan ka kalli kisoshin za ka ga dukkan su laifuffukan ne suka bambanta amma dai abu guda ɗaya da suka daidaita shine Allah ya hana wani abu ne suka ki su bari ko kuma Allah ya yi umarni ne da wani abu suka ki su aikata abin da Allah ya umarce su wannan shine ya jawo dukkan hukunce hukuncen da Allah ya hukunta a kansu Allah ya samu dace mutanen annabi shu'aibu waɗansu irin mutane ne bayan shirka da Allah mafi munin ɗabi'arsu mafi munin mugun ɗabi'arsu shine duk yadda za su yi mu'amala da mutum wajen saye da sayarwa to sai sun cuce shi sai an yi magudi sai an tauye mudu sai an tauye skeli sai an rage lokaci akan lokacin da aka yi ka'ida duk abin da ya shafi mu'amalar su da bayin Allah to sai an samu wata tawaya a cikin wannan mu'amalar din Allah sai ta da annabi Shu'aib alaihi salatu wassalam yace musu yace mishi ka je ka ce wa mutanen ka su daina abin da suke yi Allah bai su jama'a mun fahimta ka je ka ce wa mutanen ka su daina abinda suke yi Allah bai so jama'a a sanadiyyan in dena wannan mummunan aikin Allah ya azabtar da su da mafi mugun azaba a sanadiyyan in dena wannan mummunan abu da suke yi Allah ya azabtar da su da mafi munin azaba kun ji abin da annabi shu'aibu ya gaya musu in za ku yi mu'amala da mutane ku yi mu'amala da mutane tsakaninku da Allah in za ku sayar wa mutane ku sayar musu da ma'auni da sikeli na adalci kar ku cuce su akan wannan suka yaƙi annabi shu'aibu alaihi salatu wasalam lokacin da annabi shu'aib ya yawaita wa'azi akan wannan mummunar ɗabi'a, ya yawaita faɗakarwa akan wannan mummunar ɗabi'a, to sai suka je suka yi mitin قال الملأ الذين قال الملأ الذين استكبروا من قومه الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كلمة إن عدنا في ملتنا بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين الله يجزيك qalal mala'u allazina stakbaru min qaumihi waɗanda suka yi girman kai wajen karɓan gaskiya daga cikin manyan mutanen annabi shu'aibu alaihi salatu salam sai suka ce mishi lanukhrijannaka ya shu'aibu wallazina amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina suka ce wallahi shu'aibu za mu fidda kai daga cikin mu da kai da dukkan waɗanda suka yi imani tare da kai akan wannan aƙidan aula udun na fi millatina ko kuma ka dawo kan tsarinmu kan tafarkinmu mu tafi tare kala sai ce musu a walau na karihin ko da ba mu so ko da tafarkin kun ba daidai ba ne dole mu dawo kai annabi shu'aibu ya ce kadifta raina alallahi kaziban in udna fi millatikum yace wallahi mun kagi kire da wa Allah ma'ana mun ci amanar Allah in muka koma kan wannan tsari da kuke kai ba da iznar janallahu mina bayan Allah ya ce cece mu ya tsamar da mu daga tafarkin annabi yace yana daga cikin mafi munin hadari a rayuwar mutum ya koma kan wani mummunan aiki bayan Allah ya gane da shi ka gano wannan abin babu kyau an karantar da kai alkur'ani an karantar da kai sunna ka fahimci hasken musulunci akan wannan abin babu kyawu to babu mafi munin makoma kamar da gangan bayan ka sani Allah bayan ka sani ka ki Allah ka sake komawa ruwa ka koma cikin wannan aikin ƴan mun fahimta annabi shu'aibu yace ka taraina ala allahi kadiban hakika mun kirkiri kire ma Allah mun ci amanar Allah in udna fi millatikum in mun koma kan wannan tsarin duk abin da zai same mu ai sai dai ya same mu amma mu koma mu ci gaba da hulɗa da ku akan irin wannan hulɗar annabi shu'aibu ya ce wannan kuma ba mu bane jama'a muna ji haka suka yi ta sa'insa da annabi shu'aibu alaihi salatu wassalam a cikin suratu hud Allah yake cewa ila madiyana aqahum shu'aiba qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu wa la mikyala wal mizan inni arakum bi khayrin ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما wa ila madiyana akahum shu'aiban Allah yace zuwa ga mutanen madiyana Allah yake mun aika musu dan uwansu annabi shu'aibu ya je musu wa'azi kala ya qaumi yace ya ku mutane na ubudullaha ma lakum min ilahin gairuhu yace ku bauta ma Allah ba ku da wani abin bauta da gaskiya idan ba Allah ba duk abin da kuka rike kuke bauta Ko koma bayan Allah wannan abun bai cancanci wannan bautan ba sannan kuma kishiya ne ma Allah da ya halicce ku Malakun min ilahin gairuhu ba ku da wani abin bauta da gaskiya in ba Allah ba wala tunqisul mikyala wal mizan sannan kar ku yadda ku dinga tauye mudu kar ku yadda ku dinga tauye sikeli in za ku ma mutane awu ku auna musu da mudu madaidaicin mudu idan za ku dora kaya akan sikeli ku dora akan sikeli na adalci wala tunqisul mikyal wal mizan kar ku yadda ku tauye mudu kar ku yadda ku tauye sikeli inni arakum bi khairin annabi shu'aib yace domin na kula ai dukan ku mawadata ne Allah ya wadata ku yaya za a yi a ce ku dinnan kuna da wadata kuma a ce duk talakan da za ku yi mu'amala da shi sai kun cuce shi Allahu akbar domin ɗabi'ar mutanen annabi shu'aibu kusan irin ɗabi'ar galibin shugabannin Najeriya ne eh idan ka ga mota mai kyau a gari nasu ne idan kaga gida mai kyau a gari nasu ne idan kaga tirela da filaye manya-manya nasu ne amma kuma su ne barayin gari. annabi shu'aibu ya ce musu wala tunkisil mikyala wal mizan kar ku tauye mudu kar ku tauye skeli sai ya ce musu inni arakum bi khair na kula dukkan kuma wadata ne yaya kuma za a yi a ce bayan wadatar da Allah ya muku sannan kuma ku dawo kuna cutan talakawan jama'a muna ji wani albashinsa ya haura naira dubu saba'in amma a haka bai bar cutan masinjansa ba akwai ko babu akwai wannan abin da ke kawo shi rashin albarkar rayuwa wa inni akafu alaikum azaba yawmin muhi annabi shu'aibu yace musu ina jiye muku tsoron azabar wata ini da za ta zo ta kewaye ku ta dabaibaye ku da masifu wadda ba ku san iya karshen shi ba wa ya kauni annabi shu'aibu yace ya mutane na awful mikyala wal mizan bil qisti ku cika mudu ku cika sikeli da adalci in za ku yi mu'amala da mutane ku yi mu'amala tsakaninku da Allah jama'a muna ji wala tabaka sun nasu ashiya'ahum kar ku yadda ku tauye wa mutane dukiyarsu kar su zo mu'amala da ku ku cuce su akan kayayyakin su wala ta asau fil ardi mufsirin kar ku zam mabarnata a bayan kasa bakiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin abinda Allah ya wanzar muku na halal abinda Allah ya baku na halal ɗinku shine mafi alkhairi gare ku annabi shu'aibu yace inda kun kasance masu imani ka zauna da abin da Allah ya baka na halal ɗinka ya fi alkhairi akan ka jema abin da Allah ya haramta maka ko da ninkin ba ninkin abin da Allah ya halarta maka ne yan uwa muna jin wa'azin annabi shaibu baqiyatullahi khairul lakum in kuntun mu'minin abinda Allah ya wanzar muku na halal da Allah ya baku shine mafi alkhairi gare ku inda ku mu'mine ne wa ma'ana ana alaikum bi annabi shu'aibu yace amma ni ba zan zan mai gadi akan ku ba na bi ku kasuwannin ku na wa'azin da na muku lalle kun yi aiki da shi yace wa ma ana alaikum bi hafiz ni ba zan zama mai gadi akan ku ba ba zan bi ku ofisoshin ku ba ba zan bi ku shagunan ku na ga lalle abin da na muku wa'azi da shi sai kun yi aiki da shi ba idan kun ji kun ji don kanku idan ba ku ji ba kun yi wa kanku jama'a kun ji abin da annabi shu'aib ya ga musu qalu ya shu'aib qalu ya shu'aib asalatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw aw an naf'ala fi amwalina ma nasha' innaka la antal halimur rashid qalu ya shu'aib sai suka ce mishi ya shu'aib asalatuka ta'amuruka an naturuka ma ya abudu aba'una ai adinuka ya amuruka an naturuka ma ya abudu aba'una suka ce shu'aibu yanzu wannan addinin da ka zo da shi din waɗannan salloli da muka ga kana yi su ne suke umurtanka ka gaya mana mu bar abin da iyayenmu suke bauta ba mu bar bautan abinda da iyayenmu muka samu suna bautawa au annab ala fi amwalina ma nasha kuma waɗannan sallolin kan addinin kan shi yake umurtanka ka gaya mana dukiyarmu mu bar abin da muke son yi da ita dukiyarmu ma za a mana doka a kanta kun ji abin da suka mishi innaka la'antar halimun rashid suka ce lallai aibu kai mutum ne mai tsananin hakuri shiryayye mun gode wa Allah ma da baka fara dukan mu ba eh asalatuka ta'amuruka an turuka ma a aba'una yanzu waɗannan salloli da kake yi su ne suke umurtanka ka hana mu yin mu bauta ma abin da iyayenmu suke bautawa au an a fi amwalina mara sha ko kuma mu bar aikata abin da muke so da dukiyarmu suka ce mishi inna ka la'antar halimur rashid lalle kai mutum ne mai tsananin hakuri shiryayye da baka fara bin kasuwa kasuwa da bulala kana hana abin ba lalle kai kokari shi aibu قال يا قوم قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه منيب قال يا قوم يا قوم متانينا ra'aitun in kuntu ala bayyinatin min rabbi to me za ku ce idan kuma na kasance akan hujjoji daga ubangiji na wannan abin da nazo da shi kuke fada da shi kuke cewa ba za ku bi ba to ku ba da labari akan kanku da kanku idan kuma hujjoji ne na Allah Allah ne ya aiko ni in zo in karantar da ku wannan karatu sannan kuka yi fada da shi to me ku a ranar alkiyama wa razaqani minhu rizqan hasanan sannan Allah ya azurta ni daga gunsa arziki mai yawa mai albarka domin annabi shaibu yana ɗaya daga cikin manyan masu kuɗi hatta a cikin annabawan Allah wa razaqani minhu rizqan hasanan yace Allah ya wadata ni da arziki mai yawa mai albarka kuɗi ce ina da kasan wannan ita ce sunnar Allah idan Allah zai yi aike a cikin wata al'umma to yakan dubi menene al'umman suka yi fice da shi a rayuwa to sai ya ba ma annabin ko manzo ficen da ta fita su a kan wannan fagen su kafin a tura shi wa'azi zuwa su. kun gane maganan ko? ai tun da kaji ana maganan saye da sayarwa ka san ai yan kasuwa ne harka ce ta kuɗi to annabi shu'aibu kuma a harkan arziki shi ma don ne eh dan kasuwa ne kuma annabi ne kuma mai kuɗi ne ga kuma wa'azi <laughs> ka kalli larabawa ba abin da larabawa suka yi fice a kai kamar fasaha a wajen zance Allah sai ya aika musu manzan Allah sallallahu alaihi sallam da alkur'ani da sunna wallahi sai da manzan Allah ya rufe bakinsu sai da ta kai ma annabi in ya faɗi magana ya sun ce manzan Allah me kake nufi ya ce abu kaza ne kuma larabci ne lokacin annabi Musa alaihi salatu salam tsafi ne yake ci a duniya sai Allah ya ba ma annabi Musa mu'jiza sai da ya je ya ga bayan bokaye da wannan mu'jizar yan uwa kun gane a lokacin annabi isa alaihi salatu wasalam harkar likitanci ne yake ci a duniya idan mutum ya kwanta jinya likitoci suka gagara gano kansa an kai shi specialist abun ya gagara an kai shi cikin hospital abun ya gagara consultant sun zo sun yi sun gagara sai annabi isa sai ya zo sai ya tada shi ya kama tafiyarsa ana kuka wayyo Allah alaji ya mutu alaji ya mutu annabi Isa alaihi salatu wasalam sai ce kai ku nuna min ina alaji sai ya ce ga nan alaji a kwance ya cika sai ya je ta da alaji sai ce to ku shiru kowa ya wuce tafi abin sa kun bayyanta wannan shine tsarin da Allah ya dora da'awar musulunci a kai duk wani abin da za duk wani garin da za a tura annabi ko manzo to Allah sai ya kalli su mutanen alƙaryar menene suka yi fice a kai to sai ya ba wa manzon ko annabin fice da tafi ficensu tukunna sai ya tura su saboda ka yau akwai bukatar kai ustaz a Najeriya ka karatun alkur'ani da kyau ka karatun hadisi da kyau ka iya turanci da kyau ka yi kuɗi mai yawa don zuwa Abuja da awa eh, yana da kyau mun fahimta ko wa razaqani minhu rizqan hasanan yace Allah ya azurta ni da arziki mai yawa mai albarka wa ma uridu an ukalifakum ila ma anhaakum anhu yace kuma manufata ba ina nufin na saba muku akan abin da nake umurtan ku bane inji annabi shaibu ba wai ina nufin na hana ku abin da kuke yi a harkar kasuwancin ku sannan ni kuma na je na aikata ba yace ba haka nake nufi ba Allah ya ji kan malam Muhammad Nasiruddin Albani Albani yace akastu ala nafsi albani ce na ɗauki alkawari makaina tsakanina da allah da ya halicce ni Allah ukalifa bi fi'ili kauli albani yace nayi alkawari ma Allah aiki na ba zai saba ma abin da nake faɗa ba nayi wa'azi na tashi na karanta in tashi na je nayi wani abu sunkuyan abin da nake faɗa albani ya ce na ɗauki alkawari ma Allah ba zan yi haka ba wasafattu zalika min nabiyillahi shu'aib alaihi salatu wasalam yace ni ma na kwaikwayo wannan salon ne daga annabi shu'aibu alaihi salatu wasalam da yake cewa ma uridu an ukalifakum ila ma anhakum anhu ba manufata in saba muku akan abin da nake hanan ku ba na je ina aikata abin da nake hana ku yana daga daya daya daga cikin abin da Allah ke daukakan darajar mai da'awa akai shine ya kiyaye kar ya je yana aikata abin da yake hanawa shi kuma yaje yana aikatawa wannan abu yasa Allah ya tsine wa banu Isra'ila albarka da ka tashi a masallaci kai wa'azi ka jawo ayoyi a taimaka fi sabilillahi to kai ma ka taimaka fi sabilillahi أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون الله يتي كوا تاشي كوي تجاو آيوي دا حديثي كنا أمرتم متاني دا الخير الله يتي كوكما كنا من تكنكو الخير Allah yanzu ba za ku zama masu hankali ba to duk wanda ke haka ba mai hankali bane wa ma uridu an ukalifakum ila ma anhakum anhu annabi shu'aibu ce ba abinda da nake so ba shine in saɓa muku kan abinda da nake hana ku na hana ku abin ni kuma in je in aikata in uridu illa al-islah mastata'tu abin da nake bukata na kawo gyara gwargwadon abinda na samu iko Wama ma illa billa. annabi shu'aib ya ce amma dacewa ta ta abinda nake faɗa ya tabbata a ƙasa yace wannan dacewa ce daga wajen Allah alaihi tawakkaltu ga Allah na dogara wa ilaihi unib yace kuma ga Allah nake mai da al'amari na wa ya kauni yace ya ku mutane na أو قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قول منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود ويا قوم يا قوم متانينا لا يجرمنكم kar haushi na da kuke ji ya ɗauke ku duk abin da na faɗa ku dinga saba mini ka san wani wai ba zai bi abin da kake faɗa ba saboda yana jin haushin ka ne to annabi shu'aib sai da ya musu nasiha akan haka Allah ya samu dace wa ya kaumi yace ya ku mutane na la yajri mannakum shiqaqi kar saba mini da kuke yi haushi na da kuke ji ya daute ku duk abin da na faɗa ku ce ba za ku yi aiki da shi ba an yusibakum misla ma asaba qauma nuhin har abin da ya samu mutanen annabi nuhu kuma ya same ku duk abin da na faɗa ku ce ba za ku yi aiki da shi ba duk abin da na faɗa ku ce ba za ku bi ba yace to kar ku ci gaba da yin haka an yusibakum misla ma asaba qauma nuhin har yazo ya same ku irin abin da ya samu mutanen annabi nuhu au qauma hudin ko abin da ya samu mutanen annabi hudu au qauma salih ko abin da ya samu mutanen annabi salihu jama'a ai duk abin da ya same su mun karanta ko yace to ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah kar ku doge akan barna kar ku doge akan mummunan aiki har abin da ya samu al'ummomin da suka shuɗe kuma ya same ku wala yajrimannakum shiqaqi kar jin haushi na ya ɗauke ku ba ku so na na faɗi abin da ba ku so ya mamaye muku zuciya an yi ba kun misla a saba kauma nuhin har abin da ya samu mutanen annabi nuhu ya zo ya same ku au kauma hudin ko abin da ya samu mutanen annabi hudu ya zo ya same ku au kauma salih ko abin da ya samu mutanen annabi salihu ya same ku yace wa ma qaumu lutin minkum bi ba'id ai mutanen annabi lut ba nisa suke da shi daga ku ba lokacin da aka halakar da su ai gashi an halakar da su ai ba nisa suke da shi alƙaryar su ba ta yi nisa da alƙaryar ku ba don me yasa ba za ku je ku kewaya ku ga irin abin da Allah ya hukunta a kansu ba waya kan yace ya ku mutane na wa istaghfiru rabbakum summa tubu ilayhi ku nemi gafaran ubangijinku sannan ku tuba ma Allah inna rabbi wadudur rahim inna inna rabbi rahimun wadud ko lalle ubangiji mai tsananin ƙaunar mutumin da ya tuba ne kuma mai jin kan ya tuba zuwa ga Allah ne kun ji wa'azin annabi shaibu yanzu a cikin waɗannan kalmomi akwai wata kalma ta bakar magana babu ba Allah ya samu dace wala tabkasu nasu ashiya'ahum kar ku tauye wa mutane kayan su wala ta'asaw fil ardi mufsidin kar ku zan kuna yaɗa mugunyan barna a bayan kasa wattaqulla wattaqul kun khalaqakum wal jibillata al ku ji tsoron wanda ya halicce ku da generation na farko da suka zo kafin ku ku ji tsoron wadda ya halicce ku da kuma al'ummomin da suka shuɗe kafin ku to suka ci mishi قالوا إنا yana yanzu to ka tashi anan mana wa ma anta illa basharun mithluna wa innadhunnuka la min al-kadhibin fa asqit alayna kisfan min as-sama فأخذهم فكذبوا فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم الله أكبر إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين الله أكبر وإن ربك لهو العزيز الرحيم قالوا mutanen annabi shu'aibu alaihi salatu wa salam sai suka ce mishi innama anta minal musaharin hakika kana daga cikin waɗanda aka sihirce tunaninsu waɗannan maganganu da kake yi ba lafiya kadau ba ka san wani yana ganin kamar Allah ba zai wadata shi ba in bai nemi haramun ba haka ne ko wallahi tallahi haka ne Allahu akbar wani yana ganin idan bai hada da ta hanyar haramun ba yana ganin kamar Allah ba zai wadata shi ba ai larabawa sun samu wannan matsalar lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je kira su zuwa ga Allah duk wani abun da suka kalubalanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi sai da annabi ya gamsar da su shi manzon Allah ne sun ce rana ta fashe ta faɗo rana ta fashe ta faɗo duk abin da suka nema sai da manzan Allah ya tabbatar musu shi manzan Allah ne sai da annabi ya tambaye su akan kansa da kansa suka ba da shaida na alkhairi eh wallahi ka san babu ni'ima da Allah zai maka mafi girma yan uwa bayan imani da Allah bayan baiwar hankali da Allah zai ma mutum kamar Allah ya maka baiwan karban gaskiya a ce kai in ka ji gaskiya za ka bi wallahi ba karamar ni'ima ba ce sau da yawa mutane sun bata a kan ƙin karɓan gaskiya wani mutum yana kiwon dabbobinsa shi bai ma taɓa shigowa ya zo ya ga manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam yana kiwon awakinsa sai wani ya taɓa shi ce mishi yawwa ai ga can wadda yake cewa shi manzan Allah ne sai ya bar jikin dabbobin sai ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai sallama suka gaisa ya ce an ce mini kai manzon Allah ne ka ce kai manzon Allah ne ya ce ni manzon Allah ne an ce ka ce Allah ne ya aiko ka mu yi sallah mu yi kaza mu yi kaza mu yi kaza annabi ya ce Allah ne ya aiko ni ku yi waɗannan ababen sai ya ce manzon Allah to ina so kai mun probing kai manzan Allah ne yanzu gani a gabanka gamsar da ni kai manzan Allah ne annabi sai ya dubi akuya ɗaya daga cikin awakinsa ya ce ke baiwar Allah don Allah ni wane ne ta ce kai manzan Allah ne mutumin ya juya ya kalli akuya sai ce ke me kika ce ta ce wallahi annabi Muhammadu manzan Allah ne ya kamata ya gamsu ko bai kamata ba wata ran wani mutum ya tafi kiwon dabbobinsa al bai al-bayhaqi fi hadisin hadisin ya inganta daga manzon Allah ya tafi kiwon dabbobinsa sai kura ta zo ta wabce daya sai kai jeji da shi mutumin nan kawai sai bi kuran nan da gudu ta dirka da dan akuyan nan a baki ta dirka kwari ya dirka kwari ta haura tudu ya haura tudu ta fada rami ya fada rami kai kuran nan ta ga bala'i yi yawa sai ta sake dan akuyan sai ta koma gefe sai ta je ta tsaya tana haki yana haki yazo ya ɗauki dan akuyan sai ya rike ta ce o malam wannan garke da kake da shi dan akuya ɗaya na ɗauka ka dinga wannan gudun kamar ranka zai fita sai ya ce la akuya ke kura ke ce kike magana abin mamaki ta ce ni ne abin mamaki ko kai ne abin mamaki jahilin fanza ta ce ga can manzan Allah a madina na karantar da mutane suna mutuwa suna shiga aljanna kai za ka mutu a jeji ka halaka annabi na ba labarin sabai suka ce manzan Allah yanzu akuyar ce ta yi magana ya ce akuya ce ta yi kura ce ta yi wannan maganan ni da abubakar da umar mun yi imani ta yi wannan magana ta yi ko ba ta yi ba ta yi to kin gaskiya ne idan mutum bai son gaskiya duk hanyar da aka bullo mishi sai ya bi wata hanya da zai fada cikin halaka amma baiwar da Allah ya ma manzan Allah na manzanci da annabta da fasaha ai bai kamata a ce wani bai musulunta ba jama'a mun fahimta to amma dama shari'a sha'ani ne na Allah mutum shi zai je ya tona ramin da zai fada da kansa da kansa kalu sai suka ce innama anta minal musaharin kana daga cikin waɗanda aka sihirce su wa ma anta illa basharun misluna kai kuma ba kowa bane face mutum ne kaman mu wa inna zunnuka laminal kazibin kuma muna tabbatar da abinda kake kai da kai da waɗanda suka yi imani da kai ƙarya ne ba gaskiya bane fa askidi alaina kisaban min sama ka yanko mana wani yankin sama ya fado ya danne mu inda gaskiya ne kai manzon Allah ne kun ji abin da suka mishi fa askidi alaina kisaban min sama suka ce ka yanko wani yankin sama ya fado ya rikito ya danne mu in dai abin da kake faɗa gaskiya ne in kunta min sadiqin in kana daga cikin masu gaskiya akan da'awar manzanci ai dukkan manzo idan ya roki Allah Allah zai biya mishi bukatunsa akan abin da ya roka to ka roki Allah ya mana wannan hukunci haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yazo yake kira sai suka ce mishi Muhammadu matsalar da muka samu idan mun yi imani da kai idan mun yi imani da kai hanyar abincin mu zai toshe نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدن Allah ya ce wa kalu mutanen maka suka ce in nattabi'il huda ma'aka Muhammadu in har muka bi wannan shiriya da ka zo da shi tare da kai muka ce mu ma za mu musulunta mu yi addinin musulunci nutaqattaf min ardina za a mana kifuwa ɗaya kwali a cikin ƙasan nan ofisoshinmu da akwati matsayinmu da a kwace shagunanmu da a kwace Allahu akbar ka san wani siyasa yana yi ne don kara kore shi aiki abin ya san ba gaskiya bane ba wani yana cewa mun bi ne ba don ya dace ba sai don yana tunanin shagonsa ne shagon nan kuma Allah ne ya baka watakil kana da shago tun kan shugaban kasa ya zama shugaban kasa watakil kana da shago tun kan gwamna ya zama gwamna haka ne ko baka bane wakalu suka ce in tabi ilhuda ma'aka idan har muka bi wannan shiriyar tare da kai nutakaffaf min ardina za a ciccisge gemu a cikin ƙasar mu za a raba mu da ayyukan mu za a raba mu da ofisoshin mu za a raba mu da hanyar abincin mu za a kwace gonakin mu kun ji abin da suka faɗa wa annabi Allah sai ya ce ba awalam numakkin lahum haraman aminan yujba ilaihi samaratu kulli shay'in rizqan min ladunna Allah yace ba awalam nu lahum haraman amina Allah yace ba mu makkana musu ba mu ba su dama ba mu ba su gindin zama a cikin harami abintacce ba Allah yace inda muka ajiye ku a garin ku ai ba a taba yakan ku ba ba ga ku a cikin harami ba ga alƙaryun da suke kewaye da garin makka kowace alƙarya ana kawo mata farmaki a karkashe mutane Allah ya ce to kuna shirka da Allah na tsare muku jininku jama'a kuna ji a walam numakin lahum haraman aminan ban ajiye ku a cikin harami amintacce ba gashi ba shirka da Allah kuke ba bauta ma Allah kuke yi ba shirka da Allah kuke yi amma na tsare jininku yujba ilaihi samaratu kulli shay'in rizqan min ladunna sannan ana jawo muku abinci daga ko ina zuwa garin ku Allah ya ce arziki daga wajen mu Allah ce duba ku lura ba kasar ku ba a ruwa ba kwa noma shinkafa ba kwa noma masara ba kwa noma dawa ba ku iya noma abincin da kuke ci ruwan da ake muku bai wuce sau ɗaya ko sau biyu ba a shekara Allah ya ce haka muke jawo abinci daga ƙasashen duniya da ake ruwa abincin da suke ci a su bai fi abincin ku ba kuna ji? Allah ya ce kuna kafirci ba kuna bin Allah ba na tsare muku jinin ku. ba ruwa kuke da shi da kuke noman abin da za ku ci ba amma sai dai mutum ya zo garin ku ya ci abin da aka noma a garin su kuma a garin ku ya fi a garin su araha jama'a kun gani wai abin da Allah yake cewa wai kana dan iska dan iska ma Allah ya baka jari balle ka zan kuma mutumin kirki kana shan wiwi Allah ya baka jari Allah ya bare kuma za ka yi sunna eh kana neman mata Allah ya baka jari balle kuma yau za ka yi tauhidi ya ce kuna shirka da Allah na tsare muku jinin ku na baku abin da za ku ci balle kuma yau a ce za ku dawo ku yi tauhidi wai kuma kuna tunanin in za ku yi tauhidi kuma baran baku abinci ban ji Allah a sai dai in kana tunanin abincin dama mai gidanku ne yake bayarwa to nan kan in ba a yi sakon Allah ba sai hana amma in Allah ke bayarwa to ba ku bi Allah ba ma ya baku abinci bare kuma kun bi Allah zama mun fahimta shaidan ne yake razana mutane wallahi babu hanyar zaman lafiya kamar kai addini babu hanyar da Allah zai natsar da kai hankalin kai kwanta kamar ka yi mishi biyayya Allah ya samu dace suka ce fa askidi alaina kisaban minas sama to ka ballo mana wani yankin sama ya fado akan mu in kunta minas sadiqin idan abin da kake faɗa gaskiya ne qala rabbi a'lamu bima ta'malun yace ubangiji na shine mafi sanin abin da kuke aikatawa aikin da kuke yi ya dace a saukar muku da azaba yace sha'ani ne na Allah bai dace a saukar muku da azaba ba sha'ani ne na Allah yaushe za a saukar muku da azaba yace rabbi a'lamu bima ta'malun ubangiji na shine mafi sani game da abin da kuke aikatawa fa kazzabuhu Allah yake suka karyata annabi shu'aibu fa akazahum azabu yawmi zulla sai azabar wata ini ta gajimare Allah yake sai ta halakar da su Abdullahi dan Abbas yace lokacin da da'awa ta zo karshe suka yi fito na fito da annabi shu'aibu to Allah Allah sai sa aka bude wata kofa daga cikin kofofin jahannama tiririn ya dinga shigowa cikin alƙaryar sai da aka yi kwana bakwai wannan tiririn na fita a hankali yana yaduwa a cikin garin kafin kwana bakwai dinnan su kare sai da aka wayi gari duk cikin madayana ba mutumin da ya isa ya tafiya da riga a jikinsa saboda zafi ana cikin wannan kunci ana cikin wannan tsanani Allah sai ya turo wani gajimare wani hadiri sai ya zo ya tsaya a bayan garin wani da ya kalli hadirin ya yi duhu sai ya je karkashin hadirin karkashin inuwan gajimaren sai ya shiga sai ya ji sanyi sai ya kwala ma wani kira ya shigo sanyi kafin ka ce kyaftawan ido duka sun zo sun taru a garin Allah kenan eh kai da kai kanka da kanka sai da suka taru a ƙasan wannan gajimaren Allah sai ya narkar da shi sai ya zama wuta sai ya zubo a kansu kamar ruwan dalma shine fakadabu fa'akadahum azabu mai zulla sai azabin wani irin ini na girgije Allah ce sai ya halakar da su Malam Muhammadu Aminu Shankiti yake cewa idan ka kalli yadda Allah ya halakar da mutanen Annabi Shu'aibu a Qur'ani yace sai ka samu iskali Shankiti yace amma babu iskali domin a nan a cikin suratul shu'ara Allah ya ce fa akazahum azabu yawmi zulla azaban wani irin ini na gajimare ne ya halakar da su amma a cikin suratul araf ce fa akazathum rajfatu fa asbahu fi darihim jasimin a suratul araf Allah ya ce fa akazathum rajfatu arrafatu shine girgizan kasa Allah ya ce sai girgizan kasa sai ya halakar da su a cikin surat hud kuma Allah sai ce wa aka zati lazina zalamu sai hatu وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين سورة هود الله يتي وأخذت الذين ظلموا الصيحة الصيحة إتتي آوى a nan gun shankidi yace Allah yace girgizan kasa a suratu hudu yace tsawa a suratu shu'ara yace hadirin wuta al-imam ibnu kasir yace duka ukun aka hada aka musu a lokaci daya da hadirin wutan ya zo lokacin da zai zo duka alƙaryan sai ta ɗauki girgiza kamar girgizan ƙasa lokacin da wannan bom da ke cikin wutan ya fashe sai tsawon ta hada da su da wannan wuta kaga an ninka musu amma dai yan uwa kun dai ji abin da waɗannan mutane suka yi kun ji kuma abin da annabi shu'aibu ya gaya musu yana daga cikin mummunar ɗabi'a a ce in za ka yi mu'amala da mutane ka yi magudi a wajen mu'amalar kasuwanci wannan mummunan ɗabi'an masu awu suna yi wannan mummunan ɗabi'an teloli suna yi rage yadin mutane babu hakki ai zalunci ne masu yadi suna yi a kawo dan wani waje a sayar maka da shi a matsayin dan wani waje a kawo takalmi dan gida a ce maka dan waje a kawo zani dan wani gu a ce maka dan wani gu duk wani abun da ya shafi magudi da za a cuci wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya haka bai tare da mu man gashana falaita minna annabi ya ce duk wanda ya yi magudi ya cuci wani ya ha'inci wani daga cikin al'ummar musulmai annabi ya ce baya daga cikin tawaga ta a ranar alkiyama Allah ya ce innahu kana azaba Inna hukana azaba yawmin azim lalle azaba ne ta wani ini mai girma inna fi zalika la aya Allah yace a cikin wannan kissa da muka karanta akwai abin wa'azi inji Allah akwai ko babu wa ma kana aktharuhum mu'minin Allah yace amma mafiya yawan mutane ba su imani da Allah wa inna rabbaka lahuwal azizun rahim lalle ubangijinka shine mabuwayi mai jin kai Allah ya samu dace to sai mu kwana anan sai kuma gobe idan Allah ya kai mu sai mu zo mu dora sai dai karin bayani saboda takaituwan kasusuwa da muke da su wadda muke ba mu gidan rediyo in dai an yi ruwa in ba mai tsanani ba ne za mu zo mu rufe kofofi mu yi karatu mun fahimta ko jiya ba mu yi ba saboda kar waɗansu su ɗauka ba da a yi ba ya zan kuma ba su samu karatun ba to amma da yanzu ruwa gaskiya in ba sosai sosai ba ne da mu yi darasi Allah ya samu dace Allah ya albarkace mu amin amin

a ranar da babu azumi ta tare da ita waɗansu malamai suna ba ta shawaran cewa ta kame bakin ta karta zama tana cin abinci amma dai babu dalili mun gane ko idan mace tana jinin al'ada babu azumi a kanta saboda haka lokacin da take bukatan abinci kawai ta ci abincinta amma dai azumi babu azumi ko da kuwa ya ɗauke mata dab da bayan fit bayan sallar asubahi ne in dai kawai a cikin wannan inin da aka yi azumin ta samu matsala na al'ada babu azumi a kanta sai washe gari ta ci gaba da azumi Allah ya samu dace na'am wannan yana tambaya ne don ana masa bayani akan hukuncin sallah a duhu a a tudu a duhu a wai hukuncin sallah a duhu ba yake ta yin kayan ba ba komi kai sallan ka duhu inda ka iya eh wannan da tambaya ne akan kara da kiran sallah wai idan muna cikin ne kiran sallah ne zo la ilaha illallah kai kara ka sa muhammadu a to dama ai dama bai sashi la ilaha shi ma bi kiran sallah la ilaha illallah ka tafi ko kuma an ce ka faɗi abin da ya faɗa to me kaji haka ne ko ba ba shi ma ce la ilaha illallah iya abin da annabi ya koya mishi kenan kuma aka ce ka bi abin da ya faɗa kai ma ka ce la ilaha illallah shi ne fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk